Ni kake jira har yanzu baka yi bacci ba lafiya? Ba a zuwa bacci. Dan Allah ka dinga yin hakuri da rayuwa. Me? Ai rayuwa an kai hakuri da ita za ka ji lahira ka sha dukan tsiya. Wanda ka matsa a rayuwarka. Wallahi dan yaron ya dawo yau ina tabbatar kula Ranar ta tsinke cikin shi. Sai ka ce me yasa ka zo duniya? da ban ba da kudin nan ba da sun kashe baba da sun ban ba ba su kashe baba wai ba kai kashe mu nan da suka kawo matan sojan mako abun bai faru ba na ki bari ya faru ni na kai sojan ma shagon ɗinki na nuna ma sojan wallahi ba accident ya ban gaya Yarin tarin tam, oh yarin tarin tam. a ina ga ba mashin muka zo ba a sama muka zo mashin ɗin ɗan juma gashi bala yake ka ji abin da ake tuhuma ka da shi ana tuhuma ka da laifin sata wannan shi ne a dama ni jira kawai nake dan Allah dan yaro zan fita kar kuma in ji labarin cewa ka ƙara biye yaran nan ne wannan ne ne da ba ne haka abin da ya umar yake a gidan nan eh. don shaye-shaye koma ɗabi'un shi duka sun canza Tarin tarin tarin. Oh yarinta. Yarinta. Saboda in maza maza in je in same su in gama masu dinkin nan. Saboda kin san Musa da ƙarya. Tsaya ki saurare shi ki ji me zai faɗa miki zai zo da harka ta arziki. Kawai ka afka. Kai? Wallahi sai na shiga alba da sa'a. Amin. Kai? Ni ko kan wata gaba bani ba shikenan ba amma da kake ka kake shiga. Lafiya. Cutar da yake na safi ba. Aina! Hajiya, hajiya, hajiya ga shi ki fara sha hajiya. Wannan! Baba da ka bari hajiya ta fara sha ko? Na shi. Wannan ya ganyen wiwi ne ya mama a eh yaron nan Tarin tarin tam